من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله تعالى لعباده الأولين منهم والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم أذكر نفسي وإياكم بميراث النبوة بميراث النبوة فإن التذكير بميراث فإن في التذكير بميراث النبوة تنويها بشأن النبوة والأنبياء وحثا على شكر الله عز وجل على أعظم منة من الله تعالى على البشرية بها ثم في ذلك أيضا إرشادا للتمسك بذلك بذلكم الميراث والتخلق بأخلاقه حتى الممات إن النبوة هي أعظم منة من الله تعالى بها على البشرية بها أخرجهم من الظلمات إلى النور وبين لهم سبل مرضاته وهي سبل السلام وأنقذهم بذلك من الهلاك في هذه الحياة وفي الأخرى أنقذهم من من الحياة الضنك ومن وتمنى الله بها عليهم بالحياة الطيبة في هذه الدنيا والفلاح والنجاح في الآخرة فلا شك أن قدرهم رفيع وميراثهم عظيم وهذا الميراث وهذا الميراث محفوظ في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها رسالة محفوظة تكفل الله تعالى بحفظها وبحفظ تلكم الرسالة حفظ الله تعالى ميراث النبوة فإن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا وخانوا أمانة الله تعالى لما استحفظوا من كتاب الله وأما هذه الأمة فقامت بالتمسك بهذه العبادة بهذه الأمانة والرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتمة الأنبياء به ختم الله تعالى النبوة ونوره أعظم الأنوار وأشرقه يمتد نوره وإشراقه إلى أن, يأتي إلى أن ينزل أمر الله فتنتهي هذه الحياة الدنيا ولا شك أن ذلكم ولا شك أن هذه الرسالة هي التي اشتملت على ميراث النبوة وزاد عليها بما يناسب البشرية إلى أن تنقضي إلى أن ينقضي وجودهم في هذه المعمورة وإن المتأمل في ميراث النبوة يرى أن أصولها واحدة إن الأصول التي عليها جميع ما جاءت به المرسل الأنبياء والمرسلين أصل واحد ثم اشتركوا ثم اشتركوا في ذكر بعض الف... ثم اشتركوا في ذكر بعض الفضائل التي لا يخلو ميراث من ميراث النبوة من تلكم الفضائل ثم من الله تعالى على من شاء من أتباع المرسلين بما شاء من الفضائل والشرائع كما فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم فأنا أذكر نفسي وأذكركم بأمور من ذلكم الميراث من ذلكم الميراث الذي كان عليه جميع الأنبياء جميع الأنبياء والمرسلين وهي خمسة أمور وليست قاصرة عليها الأمر الأول التوحيد قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ومن ذلكم الميراث التمسك بالدين وعدم التفرق فيه وعدم التفرق فيه ومن الميراث العلم قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والميراث الثالث سياسة الأمة قال صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء والسياسة هو حسن التدبير في أمور الناس في أمور العامة وهو التصرف الذي معلق بجلب المصالح ودرء المفاسد فهذه هي سياسة الأنبياء اشتركوا جميعا على حسن السياسة لأمور العامة ومن ذلكم الميراث الحياء روى أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ومن ذلكم الميراث التواضع في الصلاة بوضع اليدين, بوضع اليدين إحداهما على الأخرى قال مالك رحمه الله في الموطأ يرويه عن عبد الكريم ابن أبي أمية وهو, وهو ابن أبي المخارق أن مما أدرك الناس من أمر من من سنة من أمر النبوة وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة فهذه الأمور الخمسة فهذه الأمور الخمسة يحسن التذكير بها لأنها اشترك جميع الأنبياء عليها منها ما هي من الأصول ومنها ما هي من الفضائل مما يدل على عظم قدر تلكم الفضائل حيث اشترك عليها الأنبياء على اختلاف أعصارهم واختلاف مواقعهم وبلدانهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يا مسلمين نايمتنا وسياكم makaina wasiya kuma ina yi da mu ji tsoron Allah domin ita ce wasiyar Allah wadda ya yi ta ga mutanen farko da mutanen ƙarshe kuma takwa mu za ta amfana ba za ta amfana Allah da komai ba domin yayin da Allah ya yi wasiya da takawa ya ce idan kun butulce wato ba ku yi takawa ba to abin da ke cikin sammai da ƙasa dinna Allah ne Allah wadataccen ubangiji ne kuma wanda ya cancanci yabo ko mumin yabe shi ko ba mu yanzu be shi ba sannan ina tunatar da kaina kuma ina tunatar da 'yan uwa masallata a abin abinda annabawa suka bari abinda gadon da annabawa suka bar ma al'umma gadon da annabawa suka bar ma jinsin 'yan adam baki daya tunatarwa a kan gadon annabawa wato ɗaukaka matsayin annabci ne da matsayin annabawa yayin da mutum ya ga irin abin da suka bar ma al'umma da irin abin da suke a kai zai san menene matsayin annabci menene matsayin annabawa kamar yadda a cikin tunatarwa da gadon annabawa akwai wato kwadaitarwa da zaburarwa akan godiya ga ni'imar Allah ni'ima wadda babu kamata domin Allah bai yi ni'ima ga 'yan adam ba irin ni'imar annabci da aiko annabawa domin da wannan ni'ima ne Allah ya tsirar da 'yan adam daga dufai zuwa ga haske ya tsirar da su daga halaka zuwa ga tsira ya tsirar da su daga watsattsar rayuwa rayuwar ballagaza ya zuwa ga rayuwa kyakkyawa mai tsarki a nan duniya kuma ya tsirar da su daga halakar lahira da kuncinta da azabarta ya zuwa ga rabo da yalwa da ni'ima ta rayuwar lahira duk wannan da ba don Allah ya aiko da annabawa ba babu wanda zai tsira daga cikin bani adam duk kaifin tunaninka duk kaifin hankalinka duk hikimarka duk karfin mulkinka duk dabararka ba za ka tsira ba a wajen Allah in ba ta inda ba dan annabawan da Allah ya turo ba sannan abu na uku a cikin wannan a cikin muhimmancin tunatarwa da wato gadan annabawa shine nuna mana hanya da kuma dora mu akan turba ta yin tamassuki da ruko da abin da yake shine wannan gado nasu domin mu zamanto akan tafarkin tsira din mu zamanto hakikatan mabiya annabawa domin ranar alkiyama mutane za su tashi ƙarƙashin tutocin annabawa waɗanda suka tsira kenan waɗanda kuma suka halaka za su tashi a ƙarƙashin tutocin jagororin ɓata to wanda ya yi ruko da hanyarsu shi ne zai zamanto a ƙarƙashin tutarsu kuma wanda ya kasance akan tutarsu shine kadai wanda zai tsira akan shine kadai wanda zai tsira a wajen Allah domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin da ake ketare sirat gada ce mai tsiranta mai sanyawa a zami a doron wutar jahannama wanda babu kowa sai ya wuce ta wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face ya gangaro ta wajen babu mai magana babu mai tsaiwa akan wannan gada illa annabawa su ne kaɗai suke tsaye akan wannan suna addu'a Allahumma sallim sallim Allah ka tsirar Allah ka tsirar saboda haka kun duk wanda ya kasance akan tafarkinsu to shi ne wanda zai samu tsira akan wannan tashin hankalin da yake gaban kowane ɗaya daga cikinmu ƙetarewar sira to annabawa abin da suka zo da shi kiyayayye ne killatacce ne a cikin saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta waɗanda yake su gurgudin masu ruko wato masu ruko ne da gurgubin abin suka samu na koyarwar annabawa ba su kiyaye gadon abinda annabawa suka bari ba saboda sun musanya sun cancanza malaman ahlul kitabi su aka ba mu amanar rike abinda annabawansu suka zo musu babu al'umma da aka aiko musu da annabawa tuli irin bani isra'il an ba su nauyin kiyaye wannan sako amma allah ya yi shaida akan cewar sun canza sun musanya za su ce wannan abin huwa min indillah wa ma huwa min indillah ce daga Allah yake alhali kuma ba daga Allah yake ba saboda haka abin da ya tsare wannan amanar ita ce saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to daga cikin abin da ma saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa wanda babu wani annabi bayansa babu wani annabi bayansa da nassin alƙur'ani babu wani annabi bayansa da nassu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayansa da waki in tarihi wa ka gani bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ya assasa addini irin addinan da annabawa suka assasa akwai waɗanda yake sun yi da'awar annabci tuli bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma babu ɗaya daga cikinsu face Allah ya tozarta shi ya wulakanta shi ya bayyana ƙaryarsa ya bayyana batansa saboda haka babu abin da yawan zuwa saura a cikin addinan annabawa sai abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to abin da saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye mana na gadon annabawa abubuwa ne masu yawa amma daga ciki mu akan abubuwa guda biyar ne na waɗannan abubuwa na miratun nubuwa biyar ko shida abu na farko shine tauhidi dukkan annabawa sun yi tarayya akan wannan asali babu ni'ima a rayuwa irin ni'imar tauhidi ita ce za ta tabbatar ma da mutum cikakken yanci a wannan rayuwa ta duniya ita ce za ta tabbatar ma da mutum tsira daga kaidin shaidan ita ce za ta sa mutum ya fi karfin shaidan ni'imar tauhidi ita ce za ta tsirar da mutum daga ya zamanto bawan bokaye da bawan 'yan dabo da kuma bawan dukkan wani mutum ko aljan ya zamanto bawan Allah sirfan to abinda annabawa suka yi tarayya ga baki ɗaya a kansa kenan Allah ya ce ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka face mun yi wahayi ya zuwa gare shi kan cewar babu wani abin bauta face Allah don haka ku bauta min don haka ku bauta babu wani abin bauta face ni inji Allah don haka ku bauta min ni kadai kuma Allah ta'ala ya ce ka tambayi duk waɗanda muka aiko gabaninka daga manzanninmu shin mun sanya wani abin bauta ba al-rahmanu ba ya zamanto shi za a bauta ma ba mu sanya ba wannan dukkan annabawa akan haka suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa kamar wato yan uwa ne waɗanda suke uba ɗaya uwa kowa da tasa abinda ya haɗa su ga baki ɗaya shine wannan tauhidi to wannan gagarumin gado ne da annabawa suka bar ma al'umma baki ɗaya babu waɗanda suka yi ta haƙiƙin suke rike da wannan gado sai musulmi masu ruko da koyarwar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam sai kuma ɗaiɗaiku daga ahlul kitabi waɗanda yake suke kan tauhidi kamar daga cikin yahudawa sannan kuma kamar muwahhiduna daga cikin masu bin addinin nasara wanda ba su yadda da cewa Allah uku ba gado na biyu da annabawa suka bari shine riko da addini da rashin rarrabuwa akan sha'anin addini shine a tsaya akan abin da annabawa suka zo da shi kada a rarrabu waɗansu su hango wancan hanya waɗansu su hango waccan hanya sai a rabu akan sha'anin addini ba a son rarrabuwa ana son haɗin kai da haɗin kalma guda ɗaya haka ma a cikin sha'anin rayuwa baki ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ya ce mun shar'anta muku abin da ya zo na addini abinda muka yi wasiya da kai muka yi wasicinsa zuwa muka yi umarninsa da shi zuwa muka umarce ka da shi da kuma abinda muka umarci annabawa da shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha Allah ya ce mun shar'anta muku na addini abinda muka yi umarni a gare ku da shi na addini shine abinda muka umarci Nuhu da shi da Ibrahim da Musa da Isa kan ku tsaye da addini kada ku rarraba a cikinsa. saboda haka duk inda ka ga ana rarrabuwa akan sha'anin addini wannan ya ɗauki ra'ayi ya rike kamkam ya bar abin Allah da manzansa suka zo ya sanya ra'ayinsa a gaba ya yi ƙoƙarin amfani da abin Allah da manzansa suka faɗa domin ya tabbatar da ra'ayinsa to wannan ya bar tafarkin annabawa abu na uku shine ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ba su bar gadon zinare da azurfa ba annabawa sun bar gadon ilimi ne ilimi shine gadan annabawa ilimi shine abinda annabawa suka gadar abinda ake gada kenan daga annabawa shi yasa aka ce malamai magadan annabawa ba wani abu ne yasa suka zamanto magadan annabawa ba ba dangantakar jini ba ba ta nasaba ba dangantaka ce ta daukan ilimi don haka wannan ya nuna mana cewar duk wanda ya yi ruko da ilimi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya riko da wannan gado ya yi riko da rabo wanda yake cikakke wato rabo daga cikin gadon da annabawa suka bari abu na hudu daga cikin gadon da annabawa suka bari shine abin da yake tabbatar da fadila kyakkyawan hali abu mas'ud albadari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abinda mutane suka riska na zancen annabci na farko da ya gabata shine idan baka jin kunya to ka aikata abin da kake so wannan labari ne wato duk wanda baya jin kunya to ba zai damu ba kan ya aikata babban zunubi ko karamin zunubi wanda ya nuna muhimmancin kunya annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo da sakon annabawa da gadansu a fuska wadda take kofai kamala to shine ya tabbatar mana da cewa kunya reshe ce daga cikin rassan imani mutumin da baya jin kunya a ce masa asha baya jin kunya a ce masa haba hadda kai baya jin kunya a ce masa kaito baya jin kunyar mutane ballantana ya ji kunyar Allah wanda baya ganinsa to wannan ya duk abin da ma ya aikata kada ku yi mamaki ma'ana idan dai ba za ka ji kunya ba to ka sani ba ka da abin da zai maka linzami akan aikata mummuna wannan ya nuna mana irin matsayin da kunya take da shi da kuma buƙatar ɗan adam gare ta domin ɗan adam a cikin rayuwar nan tare da shi akwai sha'awa san rai wanda yake ita sha'awa wato hijabi ce labulan shiga wuta ne wanda in ka bude shi wuta za ka shiga kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam domin daga cikin sha'awa akwai wadda idan ka bita za ka fada cikin halaka ne haka zalika a cikin wannan rayuwar bayan sha'awa da sarran dan adam akwai shaidan wanda yana nan ya yi kwanto akan mutum akan tafarkin mutum yana jiran ka ka manta da Allah ya talababban da kai ya zamar da kai ya kautar da kai daga tafarkin daidai akwai kuma shaidanu na mutane waɗanda zama tare da su zai sa mutum ya kutsa cikin sabo ne duk waɗannan suna daga cikin hakika na rayuwa a haka ɗan adam yake rayuwa daga cikin abin da yake taimaka masa wajen kada ya fada cikin halaka shine kunya in Allah ya ba mu mutum kunya za ta tsare shi daga saban Allah domin idan mutum ya kai wajen sabo har bayyanawa yake yi baya jin kunyar mutane baya jin kunyar bayan Allah ballantana ya ji kunyar mala'iku da suke kullum tare da shi ballantana ya ji kunyar Allah da yake ganinsa ko a asirce yake ko a koye ko a bayyane idan ya zamanto mai bayyana sabo ne baya jin kunyar baya jin kunyar wato halittar Allah wanda ba mutane kadai bane suke ganin ka hatta dutse hatta kasar da kake a kanta hatta dabbobi da kake gani da tsuntsaye da suke gani duk shaida ne akan mutumin da yake sabo shi yasa yayin da mutumin da yake sabo ya mutu halitta za su rinka cewa Allah ya hutar da mu hutu ya tabbata a gare mu saboda sun san barnar da yake to yayin da mutum ya zamanto baya jin kunyar ya bayyana sabo to wannan ya zamanto cikin waɗanda suke ba su da aminci ba su da kariya daga Allah ana ji masa tsoron su'ul khatima mummunan mummunan khatima annab sallallahu alaihi wasallam ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun dukkan al'ummata suna cikin lafiya aminci daga masifa sai masu bayyana sabo to kunya tana daga cikin abin da za ta tsara mutum daga wannan sannan na ƙarshe tawalu'u da kankan da kai wajen ibada ibadar sallah kamar yadda maliku rahmatullahi alaihi ya ruwaito a cikin muwatsa daga cikin abin da mutane suka riska na tafarkin na al'adar annabawa shine tsora hannu ɗaya akan ɗaya akan ƙirji a wajen sallah abinda ake ce maƙablu a wajen sallah domin yana nuna ƙanƙan da kai da hushu'i a cikin wannan ibada to annabawa duk akan wannan suke gadan annabawa suna da yawa amma wannan shine abinda na tsakuro domin na wa'az domin in tunatar da kaina in tunatar da 'yan uwa a cikin waɗannan 'yan lokuta waɗanda suke masu albarka da Allah yake buɗe kofofin sama a ciki kuma yake amsa addu'a sa'a ce mai albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya raya zukatanmu da hasken alkur'ani da sunna kuma ya sanya mu akan tafarkin al'adar annabawa gadan annabawa ya sanya mu mu zamanto cikin magadan annabawa al'ulama إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وأن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اكشف عنا ما نزل بنا من هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا اللهم عافنا في أهالينا اللهم عافنا في أولادنا اللهم عافنا في أموالنا اللهم عافنا في ديننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله